بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai mai a yau juma'a hajji babbar rana 22 ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1432 daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2011 meladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharh sunna na al-imam al-barbahari a inda yake wannan shine karatunmu na goma sha hudu za mu tashi a gaba ta 98 a inda al barbahari yake cewa rahimahullahu azwajal wa alam rahimakallah an al-ilma laysa bi kasratir riwayati wal kutub wa innama al-alimu man ittaba al-ilma was sunan wa in kana qalil al-ilmi wal kutub ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب wannan ba karamar matsala ba ce da imam al-barbahari yake tattaunawa a Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce wa'alam dan uwa mai albarka ka sani dan ya maka bayani na cewar malamai sun kasu kashi biyu akwai malamai a fatar baki akwai kuma malamai a zuciya da kuma aiki ina ba ta mun gane waɗannan ɓangarori guda nawa biyu akwai masu ci da malinta saboda duk wani abin da zai iya yi don ya ci da malinta ɗin zai iya yi don ya ƙaryan malamai zai iya yi da an yi magana ya ce ai malamin shi ne ko da kuwa ba malamin nashi bane shi yasa malam ya fayyace wannan gabar yace ka sani Allah ta'ala ya maka rahama annal ilma lalle shi ilimi da ake magana akan shi laisa bi kasaratin riwaya ba wai ana gina ilimi bane da yawan riwayar da kake da su inda zaka zauna tun daga hudowar rana har zuwa faduwata kana ta kawo maganganun malamai malami kaza mas'ala kaza akwai maganganu dubu goma sha uku a kai ka dinga kawo na ɗaya na biyu na uku na dubu ɗaya na dubu biyu na kaza na kaza har ka gama isa ya ce me matsayin wannan wal kutub haka na ilimi ma'auninsa ba shine tare littafai ba dan an shiga ɗakin ka an ji an samu wannan bangon kabas bukhari ne da musulmi littafan hadisi ne zalla wannan littafan kaza ne zalla wannan menene ko ta ko ina littafai ka riga ka gamsu da su littafi sun cika ɗakinka wannan ba shine ma'auni na ilimi ba yawan malamai yawan riwaya ba shine ma'auni na malinta ba yawan malamai yawan littafai ba shine ma'auni na malinta ba sai malam ya ce wa innamal alimu wanda yake malami man ittaba al ilma was sunan shine dukkan wanda ya bi ilimin da yake magana akan shi ya bi Roman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ilimi wannan kuma shine malami shi sa ake cewa ba komai ne ilimi ba sai aiki da shi in ka tattara ilimi ba ke ɗaya menene ilimi shi ne aiki da shi amma in dai mutum ya zama na duk iliminsa duk abin da ya sani baya aiki da shi to wannan kwata-kwata ba a lissafa cikin masu ilimi shi sama na ya ce wa in kana qalilal ilimi wal kutub ko da ko ilimin shi ya zama kaɗan ne ko da littafan shi yan kaɗan ne muddin abin da ya sani yana aiki da shi wannan shi ne malami wannan kuma shine mai neman ilimi duk abin da ya sani inda zaka inda in ya daga kai shi zai ga lafil mafus amma baya baka ganin alamar ilimi kwata kwata a tare da shi wannan bai zama malami ba ina fata mun gane wannan da kyau wa man khalafa alkitaba duk wanda ya saba ma littafin Allah wa sunnata ya saba ma karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tinkirin dan bid'a ne wa in kana kasiran ilimi ko da ku ya zama yana da tarin ilimi ya haddace qur'ani da ruwayoyin shi duka da tafsiransa ya san hadisai baki daya da bayanin su muddin ya saba ma alqur'ani muddin ya saba ma hadisi to wannan dan bid'a ne komai tarin ilimin sa komai tarin littafansa saboda kada mutum ya dauki tarin ilimi ko tarin littafai su ne malinta kun gano wani zai rika cika wani kan yana da littafai shi kenan kun gane wannan amma abin da ake ma'auni shine duk abin da ya sani ya zama na ya bayyana a aikace maganganunsu maganganin shi ƙudurin shi na zuci ayyukan shi da yake yi mu'amalar shi ya zama na wannan yana tafinta ilimin da yake ɗauke da shi ma'ana yana bayanin ilimin da yake ɗauke da shi wannan ya zama malam kenan ina ba mun fahimci wannan da kyau kaga wannan shine malinta to kaga tunda aka ce yawan littafai yawan malamai yawan riwaya ba shine ilimi ba ashe min babu aula yawan dalibai ya zama ba shine ilimi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau yawan dalibai ba shine ilimi ba yawan a dinga yawan mutum sallama ya samu albarkacin makaranta ba shine ilimi ba ilimi shine aiki da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a Fatiha yake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim wala dallin waɗannan ayoyi sun haɗa dangogin mutane kashi uku kashi na farko siratal ladzina an'amta alaihim eh kashi na biyu al maghdubi alaihim kashi na uku ad-dallin kashi na farko wanda yake su ne siratul mustaqim su ne waɗanda suke da ilimi suka aiki da shi domin Allah madaukakin sarki ya bayanin su ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima waɗannan ga ilimi ga aiki da shi kun gane bangare na farko sai bangare na biyu sune sune al-maghdubi alaihim waɗanda ke ilimin ne ziryan babu aiki da shi waɗannan kuma sune yahudawa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin amma ilmin ne ziryan ya alamuna zahiran min hayati duniya wa ma al akhirati ghafilun saboda ka waɗannan ilimin ne babu aiki da shi sune al-maghdubi alaihim kenan sai kuma abdallin batattu kenan waɗanda ke sukan ilimin babu shi sai aiki an gane ilimin babu shi aiki suke tukuru ma na aiki babu ilimi kenan to waɗannan su ne abdallin da Allah ta'ala ya ce abin nan ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qablu wa adallu kasiran wa dallu an sawa isabil waɗannan saboda su aiki suke tukuru babu ilimi haka dukkan waɗannan nau'uka guda biyu da na biyu da na uku duk ba tafarki ne na daidai ba shi yasa addu'a kake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudawa domin ilimi suke da shi ba su aiki da ilimin wala dalin banda kuma nasara waɗanda ke su aiki suke tukuru babu ilimi to haka yanzu duk mutumin da yake yana da ilimin baya aiki da shi gwargwadon rashin aiki da shi gwargwadon yadda yake kama da yahudawa di yadda yake aiki baya tambayar dalili ba shi da dalili akan kowane aiki kawai haka yake yi aiki akan jahilci to gwargwadon yadda yake yi gwargwadon yadda yake ya da nasara ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa malam ya ja kunne sosai da sosai ilimi kawai babu aiki da shi wannan mutum ba sa mutum ya zama malam aiki kawai babu ilimi wannan ba sa mutum ya zama malam sai mutum ya hada abubuwa guda biyu ilimi da aiki da shi al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yace wa alam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnati wal jama'a faqad qala ala Allah ma la ya'lam wa man qala ala allahi ma la ya'lam fa huwa min al mutakallifin yace wa'lam ya kai dan uwa mai albarka ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama to ashe shi kaga wannan malamin ba tsinuwa yake yi ba kulli yana karantarwa yana wa ɗalibin shi addu'a amma sai ka ji wani ba abinda da ke fitowa a bakin shi zai tsine kuma ya rasa wanda zai tsine masa wanda yake karantarwa yace zai tsine zai kwashe mashi albarka a wannan kaga kwata-kwata ba manhaja ce ta karantarwa ba wannan kwata-kwata ba ya ciki wa ka taba jin manzo salama ya tsine ma mun gano wannan don kaga wannan shine duk karantarwa da zaka yi duk method din da zaka bayar duk rukuta diris din ga basu wuce na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yace wa alam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama anna qala fi dinillahi bi ra'ayi duk wanda ya faɗa a addinin Allah ya faɗe shi da ra'ayi da ra'ayinsa ana magana kawai ce shi dai yana gani me kake gani ana cewa Allah ya ce manzo Allah ya ce ai harkar addini ba zama majalisa bane da za a sha shayi a tashi a tattauna a'a ba haka abin yake ba wa qiyasihi ko kuma ya faɗa a addinin Allah da da kiyasinsa wanda yake kuma kiyasi ne fasid wa ta'wilihi ko ya faɗa a littafin Allah ko a addinin Allah da wata fassarar shi wace yayi domin wannan shi ake nufi a tawilul mafhumum wanda ke shine sarful lafzi an zahirihi min ghairi dalil sarful lafzi karkatar da lafazi daga hakikanin yadda yake ba tare da wani dalili ba mun gano wannan ba tare da wani dalili ba wannan shine at-tawilul mafhumum amma idan akwai wani dalili daga aya ko daga hadisi da suka goyi bayan wannan fassara da kai wannan ba a kiran shi a ta'wilu al mafhumu mun gane wannan ko mu ba aiki fadin Allah ta'ala da ya ce man kana fi hajihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila duk wanda ya kasance a nan duniya makaho ne to a ranar alkiyama ma zai tashi makaho mun fahimci wannan da kyau sai ka ce makantar da ake nufi a nan ita ce makantar zuci kun fahimci wannan da kyau wannan tawilin naka yana da masakada a ƙorani ko ba shi da masakada yana ina أفلم يسيروا في الأرض lahum qulubun قلوب biha aw أو yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta qulubul lati fi sudur mun gane wannan to haka wacce aya dake cikin suratul hajji ita ta nuna ashe wannan aya ke cikin suratul isra ba tana nufin makantar ido ba ne cewar duk makaho a duniya ranar alkiyama ma makaho zai tashi a'a duk wanda zuciya ta kasance makauniya a nan duniya kome ko idan shi duk kallon da yake a nan duniya muddin zuciya shi makauniya ce bata ga daidai ba to ranar alkiyama makaho zai tashi qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa to haka ayoyin gaba ɗaya da na isra'i da na taha da na abin nan hajji sun nuna maka ashe makantar zuci ake nufi domin ya faɗa yace ce lima asharta ni a'ama wa qad kuntu basira ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka wannan shine wannan tawili ne wanda yake yana da dalili a cikin ayoyin alkur'ani mai girma to amma mutumin da ya ce maraj albaharaini yaltaqiyan albaharan shine aliyu da fatima ya khuruju minhum al-lu'lu' wal marjan al-lu'lu' wal marjan sune hasan da husaini to wannan tawilin fa wannan yana da wata masakada babu Allah fata mun gane bambancin da ke cikin su to shi sa malam ya ce duk wanda ya faɗa a nan wata awilihi da wata fassara shi da ya ba ma alqur'ani binayi akan haka fa dircewar malam ya gina babi akan wannan suka raba ilimi gida biyu suka ce akwai ilimin zahiri da ilimin baɗini kun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan kuma suka yi amfani da wannan damar domin su yada duk barnar da suke so su yada duk abin da ka gani da idan ka sai a ce kai zahiri kake gani ai abin da yake ne kuma ba haka bane Allah ta'ala ya sauke abin mamaki wasu shekaru da suka wuce na ji wani bawan Allah an sashi a gidan talabijin yana tafsiri yake fassara ayat da ke cikin suratul luqman abin nan alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaykum ni'amahu Allah ta'ala ya sanya muku ni'imominsa masu tarin yawa don ya ce ni'am kaga ni'am kuma jam'i ne na ni'ima ka fahimci wannan da ke ko kuma ga ta jam'i abin nan jam'i ne kuma aka idafa zuwa ga ma'arifa wa asbaka alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'ima ta bayyane da ta boye kawai yana zuwa wurin sai ya ce wannan ya nuna kenan ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗi. ba kunyar Allah ba jin ba san manzan Allah sallallahu wa sallama haka ya kaka ba mu wannan ayar wannan fassara duk da cewa ya ce shi ne shugaban masu tafsiri masana tafsiri sun ce shi ya iya tafsiri to haka irin waɗannan al'amurra din wannan tawili ne wanda yake fasid wanda yake cin zarafi ne na ayoyin alqur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce yake cewa abin nan abin innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi nari khairun amman ya'ti amina yawmal qiyamah baka dole ne mutum ya hatara sosai da sosai ƙaƙaba ma ayar ƙur'ani ƙaƙaba ma hadisin manzo sallam ma'anar da bai bata nufa ba ma'anar da bata nufa ba wani hatsari ne wani ba cewa yi faɗin manzo sallam da yace man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna wai man bana lillahi baitan wanda ya ma Allah baiti guda saboda haka sai ya tarera baitoci kawai to yanzu Allah zai mai baiti guda kenan ko kuma yake nufi irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da dole mutum ya hatara a kansu sosai da sosai kuma wannan zai nuna mana ashe kenan sanin larabcinka kadai baya baka lasisin a ce ka iya fasara hadisi ka iya fasara alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma yana da littafin da suka fassara shi ina nufin asalin kalmar baƙaƙen na alƙur'ani mai girma akwai littafin da suka fasara shi akwai littafi da aka rubuta yana haka kamar su al-mufaradat fi gharib al-qur'an na ar-raghib al-asfahani kun gane ko haka ne idan fasarar hadisi kake nema ba wai zaka dauko kamus ɗinka bane ko ka dauko al-munjid ko ka dauko lisan al-arab ko ka dauko kamusu tullab ba <laughs> zaka dubi fasarar hadisi akwai littafi da aka rubuta don wannan fassarar irin su al-abin nan nihaya ta ibn asir wanda yake kan fasarar kalmomin hadisi ne to inda gana neman kai zama mai cikakke fasara ta alkur'ani ko ta hadisi irin waɗannan littafin za ka ɗauko tunda inda larabci ne kake bincike akan adab sai ka ɗauko lisanin arab sai fasara maka wannan kalmar amma yanzu waɗannan sun fasara ne da yaren alkur'ani mai girma don waɗannan abubuwan da ake faɗansu don mutum kada ya je ƙaƙaba ma wata aya ko wani hadisi ma'anar da bai ɗauka ba mutum ya shiga cikin wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'ala kamar da malai faɗa duk wanda ya faɗa a ƙur'ani fi lahi fi lahi a cikin addinin Allah baki ɗaya hukunce hukunce ne tauhidi ne mu'amala ne duk abin da ya shafi addini na Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan da ra'ayinsa ko da kiyasinsa ko da wata fassararsa min ghairi hujjatin ba tare da wani dalili ba wannan dalilin min sunna na taskar gidan annabta na hadisi tsaftatacce wal jama'a da fassarar sahabbai da tabi'ai faqad qala ala Allah ma la ya'lam to wannan mutumin ya faɗa dangane da Allah ta'ala abin da bai sani ba shi kuma tokaci ya jan kunne akan mutum ya je ya faɗi abin da bai sani ba ibn qayyim ya rubuta littafi su da guda akan haka sunan littafin i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin i'lamul muwaqqi'ina sanar da masu sa hannu an rabbil alamin a matsayin Allah madaukakin sarki domin duk mutumin da ya tambaye ka malamai hukuncin abu kaza amsa fa da ka bashi kana mai tafinta ne ga abin da Allah ya ce shi ba yanzu fa ba yana jin magana ka bane a'a kana fassara mishi ga abin da Allah ya ce haka ne ko ba ka bane ai mutane suna da yawa me yasa bai je bakin kasuwa ya tsaya ba me yasa bai je bakin mobil ya tsaya ba i biyo ka a gida ko ya biyo ka har makaranta ai ba lamba ka ba bace a cikin wayar shi me yasa kai kade ya kira ina fata mu fahimci wannan da kyau wai yayi wannan ne fa domin kai zaka ce mai ga abin da Allah ya ce ne to kuma saboda haka yana sauraron duk abin da zaka faɗa zaka faɗa mai abin da Allah ya ce ne to kaga dole mutum ya hatara domin Allah ta'ala sai da ibiyo bayan shirka da wannan wa an tushirku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun wannan ba karamin zunubi bane wa man qala ala mala ma la duk wanda ya faɗa dangane da Allah ta'ala abin da shi bai sani ba fa huwa min al mutakallifina to shi yana daga cikin waɗanda suka dora ma kansu kankan ba suka dora ma kansu takallufi kuma ɗora ma kai takallufi shine ɗora ma kai jidali shine ka faɗi abin da baka da hujja akan shi khalas takaicen takaitawa kenan saboda haka abu guda kake da shi kar ka manta duk inda zaka tafi jakarka ta neman ilimi karantarwarka ka cika ta da la'adari ban sani ba imam malik ibn anas ya huta akan wannan an mai tambayar abin da bai sani ba sai ya ce la'adari ban sani ba kuma wannan yana da magabata akan wannan mala'iku da Allah ta'ala ya tambaye su an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin me suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana naka anta al-alimul hakim ba su sani ba da Allah da malaika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa akhbirni anil islam sai ce me al-islam an tashhadu Allah ilaha illallah fa akhbirni anil iman sai ce an tu'mina billahi akhbirni an al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa akhbirni an as-sa'a qala mal mas'ul an hadi ala min as-sa'il shikenan bai sani ba sai ce bai sani ba khalas ka huta to in dai baka ɗauki wannan ba to wallahi mutum zai halaka ya halakar kuma ba shi da wani hanzari da zai bayar ba ka da wani hanzari ai kayi kokari ne don kada a ce baka sani ba kada a ce baka sani ba bayan ce wa ilmin shi yasa mai maraki yake cewa fa kullum min ahalil manahil arba'a ya qulu la adri fa kun muttabi'a kowanne ɗaya daga cikin malaman mazhabobin na hudu in an mai tambaya bai sani ba yana cewa la adri ban sani ba fa kun muttabi'a kai ma ka zama mai bi ba kai ne farko ba wannan gaskiya ba karamin abin nan bace dan in ba haka ba mutum zai kai kanshi ya kai al'ummarsa ya kai masu saurari shi wanda yake dandali na bata ba tare da ya sani ba Allah ta'ala ya sauwake mutum ya bada amsa akan abin da bai sani ba kawai والحق ما جاء من عند الله من عند الله عز وجل وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما نيتي والحق أبن ديتي قسكيا صنصة ma ja'a min indillahi azza wa jalla shine abin da yazo daga wurin Allah mai girma daukaka wa sunnatu abin da ake nufi da sunna sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nufi ba sunnar wani ba wal jama'atu abin da ake nufi da jama'a majtama alai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ijma'i akan shi fi khilafati abi bakrin a zamanin halibancin sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umar wa uthmana da uthman bai wa aliyu ba eh kun fahimci wannan domin mu kuma baya ya faɗa mana a baya waɗannan zamani shine zamanin da yake tsabtatacce bayan kashe sayyidina uthman to sai barna kuma ta kunno kai sai ya zama na aka dare wasu suna bayan sai na aliyu wasu suna bayan sai na ma'awuya na fata mun fahimci wannan da kyau to haga yanzu abubuwan za su zama da tsauri kenan sosai da sosai wa man iktasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu falaja ala ahli al bid'i kulliha wastaraha badanuhu wa salima lahu dinu insha Allah لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية منها فقال ما كنت أنا عليه وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وتعمق وإياكم وتنطع وعليكم بدينكم العتيق mala ya ce wa mani tasara duk wanda ya taƙaitu ala sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya ya taƙaitu maganganin shi na manzan Allah sallallahu sallama aqida shi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukan shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalar shi komai nashi ya takaitu akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi ashabuhu da abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance akai wal jama'a da su sahabbai kenan duk wanda ya kasance ya takaitu akan waɗannan to wannan mutumin falaja ala ahal bid'i kulliha wannan ya tsira daga dukkan yan bid'a kwata kwata in dai mutum ya takaita akan wannan to ya tsira daga dukkan yan bid'a baki ɗayan su ko ba kai ba tunda a cikin su gaba daya kamar yadda muka ambata babu wani wanda ke kungiyar bid'a kuma yanzu duk wanda ya takaito anan akan waɗannan ba zai rikici da kowa ba ko sai ina ba zai rikici da kowa ba ta yadda inda ya bi tafarkin wasu da wasu sun ce bai bi tafarkin su ba ya bi na wasu ne eh to amma yanzu da ya takaitu akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ba zai hannu ba sai abin da annabi sallam ya hana shi saboda ga inda wani wanda ba manzan Allah ba zai sa shi ko zai kawo mai falala sai ya ce mai rike kayanka na manzan Allah nake yi shine kuma aka ce min wa in tuti'uhu tahtadu in ashartiyya wa in tuti'uhu har idan kuka yi mishi biyayya shi wa kenan tahtadu kun shiru shine jawabu in shine jawabu sharti kun shiru ba za kun ma shiri ko gaba daya to a ban da mazala babu wanda aka faɗa ma wannan sai ka ce to yanzu kai ka takaitu akan karantar washi ba za ka yi wani abu ba sai nashi shine kuma wanda Allah ta'ala ya ce falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim saboda haka duk wani umarnin ko da ba nashi ne to yana da damar a sahi a sikeli in yayi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kuma bai daidai ba sai a faka shi gefe guda domin wada an ka ara rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa sharahu duk wanda ya yi haka to ya tsira daga dukkan yan bid'a duk sai ce ala falaja ala ahli bid'i kulliha ya tsira daga dukkan yan bid'a baki ɗayan su wastaraha badanhu jikin shi ma ya huta don ka sani ba za ka san ka huta ba sai in kana da dalili wallahi tallahi shine kawai zaka san ka huta amma wani da ke da yake ba akan tafarki na manzo Allah sallallahu ba kullun jira kullun neman wa abin shi dalili ike yi sai ga dalilan bare daban na bana daban na baɗi ma daban saboda me saboda dama abin bai samu dalili ba to amma in dai kai kana kan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana manzo Allah ita ce dalilin ka ita ce ka'idar kuma wannan ita ce madhabin ahlus sunna su dalilan ayoyin hadisan su ne dalilansu su ne akidansu ba zuwa suke yi su yi kwancin akidar ba sai bayan an yi kyankyasar sai kuma a zo ana neman musu dalili to haga a nan fa mutumin da ya ruwa iciyo shi ne in ka miƙa mai takobi sai karɓa. da abin da yake dalili da wanda ba dalili ba duk zai rike shi ne a matsayin dalili domin yanzu yana neman dalili ne ido rufe to amma ko idan ya zamana cewar tun farko dalilin ka shine dalilin dama to me zaka je nema kuma isa mana ya ce wastaraha badanuhu jikin shi ya huta wa salima lahu dinuhu addinin shi ya ya tsira addinin shi ba abin da ya taba shi insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya kaddara wannan shine abin da zai sani shi ba ruwan shi zai bacin shi har da mun shari domin baya tsamanin akwai wani abu da i da ake ban shi bashin dalili sai gobe asabar ya kawo kun shiru ko zuwa yanzu na akwai wani da ya aikata wani abu da yake jin cewar ba shi da dalili a kai saboda haka zuwa gobe ko jibi kaga tun daga wannan ko yake ta ahalari kenan nan cewa yi wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah fihi ba wai sai ya aikata aikin ne zai zai san hukunci ba a'a wala ya hillu lahu an ya fa'ala bai halatta ya aikata kowanne aiki ba hatta ya alama hukumar Allah fihi shi kuma hukuncin Allah daman ko dai ya zama wajibi ko ya zama haramu ko ya zama mustahabbi ko ya zama makaru no kenan ko ya zama almubah no kenan biyar wannan shine hukunci shi yasa kake gani a dukkan wasu mabadi duk wani abu da za a karantar da kai sai an dora maka dalili sai an dora maka akan waɗannan shi wannan abin wajibi ne ina fata mun fahimci wannan wannan abin haramun ne wannan abun mustahabi ne wannan abun makaru ne wannan abun mubahi ne dole sai kowanne abu ya samu wannan wannan shine hukunci sannan sai ya kawo dalilin hukuncin abin da yasa ya zama wajibi saboda Allah ya ce abin da yasa ya zama wajibi saboda manzon Allah ya ce ko saboda ijma'i akan haka kun gane wannan da kyau ko ko kuma abin da yasa ya zama haramun saboda Allah ya ce saboda manzon Allah ya ce saboda ijma'i da sauransu to wannan haka ake bukata akan kowanne abu yanzu da na ce muku sallah mece ce wajibi ce saboda me kaga yanzu ka bada hukunci ɗaya kenan saboda me waqimu salata buniyal islamu shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamis sala قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة kaga duk wannan dalili kenan kun fahimci wannan in an ce mai hukuncin cin alade haramun hukunci kenan dalili fa wa lahmal khinziri hurimat alaikum almaitatu wa dam wa lahmal khinziri ina fata mun gane wannan to kowanne abu haka zaka dora shi akan hukunci ka kawo hukuncin sai kuma ka kawo dalili in dai kai haka ka tsira in kuma mutum bai haka ba to fa bai fa tsira ba duk wani abin da ke da sunan ibada hisa ma ya wala ya lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama Allah لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دوما ما يكي الله تسيرا رأمين تعالى الله استبتع أقريش يبدا حديث الافتراق يتي ستفترق أمتي da sannu al'umma ta za ta rarraba wa bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam najiya minha sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga shi ya bayyana mana wacce za ta tsira daga cikin adadin waɗanda suka rarraba din faqal sai ya ce ma kuntu ana alaihi wa ashabi abin da na kasance ni da sabai na akai to duk waɗanda suka kasance a kan shi su ne tsirarru su ne waɗanda suka tsira suke kan jirgin annabi nuhu ɗai eh mana eh, wanda bai shiga jirgin annabi nuhu baka kawai hakan ai ya dulmiya ina ba ta mafi wannan da kyau duk wanda bai shiga jirgin annabi nuhu baka ai ruwa ya cinye shi ai dan na joni ne kwanaki wasu shekaru yana cewa abu kaza shine jirgin annabi nuhu <laughs> jirgin da babu wani annabi da ke ciki babu wani daga cikin sahaban da ke ciki dan babu wani annabi da yayi abin da ya ce shine jirgin annabi nuhu din babu wani sahabi daga cikin sahabbai da suka yi abin da ya kira jirgin annabi nuhu sai dai ya zama jirgin dan annabi nuhu kenan eh Allah ta'ala ya sauke mana yace fa hadha huwa shifa'u wannan fa shine waraka wal bayanu shine bayani filla filla wal al wadih shine al'amarin da yake a bayyana kamar rana garjin azhar ka sai rana lokacin azhar ana nuna maka ita eh ai kawai ka san ta riga ta bayyana ne kuma ga daga kai ba kenan to wannan shine al'amarin da yake a bayyane wato abin da nake so mu fahimta shine ne imamul Barba Harifa ya rasu a shekara ta 329 kun gane wannan da kyau a lokacin duk waɗannan ƙungiyoyin da ake da su babu su ina ba ta mun fahimci wannan da kyau izala yanzu ba ta cika shekara 40 ba balle ka ce ko ɗanta ne kun fahimci wannan da kyau ko ɗariƙar tijjaniya ba ta cika shekara 300 ba balle malam ya ce da ita yake kun yi shiru to wa kis ala zalik to amma sai ya kawo bayanin shafi so ashe kenan yanzu wannan bayanin tunda ba shi ba duk wani wanda ke kan zai iya karantawa kenan tunda shi malam ba dan wannan lokacin bane balle a ce dan kungiya kaza ne ba dan kungiya kaza ba ina fata mun gane wannan da kyau wannan fa shine wal manaru al mustanir idan aka ce almanar shine wani abu ne da ake sawa manara mai ce manara a hausa hasumiya kun gane ko hasumiya ka mai baka santa ba wannan abin da ake yi a jikin masallaci dogon nan wanda ake kuke sa lasifika a ciki shine hasumiya ina ba ta mafi wannan da kyau akan sanya shi ko da a jirgin ruwa ana sanyawa domin sai a sa jaddanja a can sama kun gane ko tana bada signal kenan to wannan abin da ke can sama koli koli akwai wani wanda aka ɗauke maganin sa a nan gari mena menene abu mafi tsawo eh kun yi sabani kenan wasu sun ci antena wasu sun ci hasumiyar babban masallacin juma'a eh to mana hassan ya ce sai a duba dalili eh ai ba abin sai a duba dalili ko ba sai abin yake ba su dai kaga antena suna da yawa wani gela lokacin da ka hango almuhim da shine almanar abu mai nisa mai tsawo almustanir kuma mai haske zai koyi a wurin wani to wannan bayani shine malam yace shine almanar wannan hasumiyar kenan kuma mai hasken gaske wacce take daga ko ina zaka hange ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a gare shi ya ce to wannan hadisin da wannan lafazin malamai sun yi magana domin cewar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan sigatu jazmin ce a bangaren hadisi to da ko wannan siga na cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne wanda ya faɗi wannan maganar akwai maganganu a kai shi sa malamai suka ce abin da ya inganta a ruwayar darimi magana ce ta abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ne cewa ta'allamul ilma qabla an yuqbad ku koyi ilimi fa tun gaba dauke shi ku koyi ilimi ku tsaya ku karatu fa tun kafin a dauke ilimin nan amma karanta shi a cikin usulul iman an ba kuma manta ba yace ku yi ilimi tun kafin a tambaye ku dan ba ku san yaushe za a tambaye ku ba ina fata mun bayyana wannan da kyau malai cewa ibnu al-mas'udi yake cewa qabduhu an yazhaba ahluhu abin da ake nufi da karban ilimi shine masu ilimin su tafi Allah ta'ala ya ji kana alqadi Muhammad Sambo yan dubu gaba ɗaya karatun shi iya wanda za a iya ɗauka ne na nan kurkusa mutum nawa ne suka ɗauka mutum hudu ɓangaren karantarwa kawai na basarot kadai mutum hudu ne suka ɗauka kun bai ci wannan da kyau wannan fa kayan mutum guda ne ba kuma wai gaba ɗayan kayan ba kenan a'a wata ɗan shiya ce haka tunda ba a batun karate shi na gida ba wannan batun karatu kenan ba a zo kan aikin da yake ba ba a zo kan akhlaq ba ba a zo kan kaza ba ba a zo kan kaza ba Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wallahi ma la hatara ala ya ci gaba da cewa abin ku saurara wa iyyakum wa tanattu ku. التنطع والتعمق والتبدع وعليكم بالعتيق ba mun ga wurin ba abdullahi da Masudi yake cewa ashir ɗinku ka hejinku wata na da wuce gona da iri shine a tashaddud tsanantawa mutum ya dinga tsanantawa a harkar addini wata ammu da shishigi mai zurfin gaske wata baddu'u da yawan bid'antar da mutane wa alaikum bil atiq ko at tabaddu gwargwadon yin bid'a shine at tabaddu at-tabdi' shine tarwa at tabaddu shine yin bid'a kamar ta'allum koyo ta'alim karantawa kaga ai masdarin shi abin nan tafa'ul ne wa alaikum bil atiq ku karbi addinin ku da daddan addinin ku to kaga wannan shine abin da yake maganar Abdullahi dan Mas'ud saboda wannan magana da aka ce amma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa magana ce da ke kan bincike tukunna kafa a tabbatar da cewar shi ya faɗa cewar iyyakum wa ta'ammuk ka hejinku a hirdinku da yin shishigi wa iyyakum wa tanatu ku guji yin zurfafawa tsanantawa wa alaikum bitini kuma atik ku rike addininku wanda yake daɗaɗɗen addini wanda yake babu ƙari babu ragi domin ƙari a cikin addini wannan zurfafa ne a cikin addini ɗin. mutum yana ganin abin da annabi ya tafi ya bari a kai bai isa ba sai ya ƙaro ina fata mun fahimci wannan da kyau ku duba fa ku ga azumi wanda yake yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada amma mai wani ya ce cewa shi azumi zai dinga yi ba zai ajiye ba wani ya ce kuma shi kiyamun laili zai dinga yi ba zai huta ba wani kuma ya ce kawai zai zauna a rana zai tsaya a rana ne ba zai shiga inuwa ba me kenan wannan duk ana karantar da mu ne waɗannan abubuwan sun faru a zamanin annabi sallam dan ya zama makaranta a gare mu so ga addinin nan zafi caji ba shi mene menene asalin addinin ka bari addinin in caji ne ya zama shi zai baka caji ba kai zaka bashi caji ba kun shiru ka bari shi addinin ya baka caji ba kai za ka ba shi caji ba ina fata mun gane waɗannan abubuwa domin duk waɗannan tsanantawa ne akan harkar addini kuma tsanantawa akan harkar addini al'amari ne da anas bai yadda da shi ba don ba a kan shi aka zo da shi ba mana ce wa alam anna atik ma kana min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila qatl uthman ibn affan ila qatl uthman ibn affan radiyallahu anhu وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس ما نيتي وعلم كسني كقدرتي أزوج شركة أن الدين الأتيكة lalle da ɗaɗɗan addinin da aka ce maka da zuba ya ce wa alaikum bidini kuma al'atik ba ai kana bukatar bayani wai menene wannan addinin da ya ce ka riƙe addininka shine addinin iyaye da kakanni a'a ya ce ma kana shine abin da ya kasance min wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun daga wafati cikawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ila qatl Uthman ibn Affan har zuwa kisan da ake masa sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki yadda da shi to wannan abin wannan tsakanin shine abin da yake tsabtataccen addini addini da babu wani tawili babu wani abu da ya shiga babu komai to amma bayan kai sai na Uthman in kun lura a nan ne Abdullahi bin Saba ya bayyana da aqida shi da a boye take kun gane ko kamar yadda muke karatu a baya da aƙidar a boye take har da aka dan fara gano shi aka kore shi ya koma kasar Masar daga can ya rura wutar rikici har waɗanda suka kai sayyidina Uthman suka yi takakkiya suka zo suka kashe shi ana kai sayyidina Uthman sai abdullah bin Saba ya bayyana da mummunar aqida shi ina fata mun fahimci wannan maganar wanda yake har ya allantar da sai na aliyu ya zama da shi Allah kuma har yanzu a cikin shi shi'a aku masu aƙida irin tashi asalin aƙida shi daman shi ne ya kwancinta amma asalin yadda take ba tare da an mata canje-canje ba aku waɗanda yake suna kan aƙida shi saboda haka a lokacin da tsawa aka yi tsawa lokacin da ake ruwan sama maimakon su yi tasbihi da ake yi sai su girmama sai na aliyu shi ke ba da umarni Allah ta'ala ya sauke mala ya ce wa kana qatluhu awwal al furqa kisan da aka yi wa sayyidina Uthman shine farkon darewar al'umma wa awwal al ikhtilaf shine kuma farkon sabani da aka samu wannan kisa ba shine farkon sabani da aka samu fataharabatul umma sai al'umma ta yaƙi junanta ta dinga yaƙa juna domin tafa'al ne tafa'ala kenan fa'ala kuma gaga wannan wannan yaƙi wannan kenan kamar qital qatala sai suka dinga ƙoƙarin yaƙar juna wata farraƙat al'umma ta rarrabu wata bata at-tama'a wal hawa suka dinga bin kwaɗayi da son zuciya Allah ta'ala ya sauƙi wal maila ila duniya aka dinga karkata kuma zuwa ga duniya ashe kaga an daɗe kenan in dai duniya ce ba in ji bawa ce duniya mai yayi haka kullum take ba ta kyala malami ba ba ta kyala wani ba malami ba kuma kowanne da irin shiga da take mai to kaga wannan rikici da aka samu malam zai bayani a can gaba akan maganar rikicin da aka samu tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina ma'auya radiyallahu anhuma aqidar ahli sunna wal jama'a shine wannan abin ya faru ne daga tushen Ijitihadi Ijitihadi ne kowannen su tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya kowannen su ya kai matsayi ne ya yayi ijtihadi kun gane wannan da kyau da haka ba kisa ne wanda yake waɗanda aka kashe a wannan bangare da waɗanda aka kashe a wannan bangare sun zama kafirai ba domin in ka dubi suratul eh, hujurat Allah ta'ala yana cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fasulhu bainahuma sai ce minal mu'minina sai tabbatar musu da imani tukunnama iktatalu suka yaƙi juna a sai yaƙar junan da suka yi bai fitar da su a musulunci ba dan ya ce fa aslihu bainahuma inda kafirai ne da ba batun sulhu kenan ai daɗa rage junansu suke yi ko yi shiru a yanzu kafirai da kafirai suna faɗa da juna ai zaka ce yau wasu ta yi ga sai su daɗa raguwa kenan غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرغ المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء nan da farisawa da rumawa da an yaki juna aka karfi ya dada raguwa kenan duk sun rage ma junan su karfi ku yanzu kawai sai ya zama na sai da ku karasa wacce ta kai labari din ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko to ba irin wannan yakin bane yaki ne da yake mansha'insa tushensa shine ijtihadi ko da ko ijtihadi ne sai sai na sai abin daga baya ya zo alhamdulillah al'amura suka lafa sosai da sosai ina fata mun gane wannan da kyau domin kuma mazhaban ahlus sunna wal jama'a shine lalle ilalla a wannan lokaci daidai ta fi karkata ga sayyidina aliyu daidai ta fi karkata ga sayyidina aliyu saboda me kun shiru eh eh kun yi shiru eh yana cikin kwalafawar rashidin na'am amma bai kai ba eh shi ma mu'awiyya an mu baya a sham a'a lafazin baya aka ce sai ce eh sai bai yi ba ai nace ai an mai biye an mai kuna ina hadisin muslim ta katulul ammar alfi'atul baghiya eh ta katulul ammar alfi'atul baghiya alfi'at tawagar da wacce take ba ita ce akan daidai ba ita ce za ta kashe ammar sai ya zama kuma waɗanda suka kashe ammar daga wannan daga bangaren muawiya suke kaga wannan nassi ne shi sa na ce kuna ina ina fata mun fahimci wannan da kyau shi sa na ce madama ahlus sunna daidai yafi ga sayyidina aliyu ku yafi ga sayyidina aliyu amma shi muawiya yana da ijtihadi yayi akan abin da yake gani dan yana ganin ba abin da zai faru sai an samu jinin sayyidina usman tunda kashe shi aka yi kamata yi lalle ilalla a samu waɗanda suka kashe shi a hukunta su kaga wannan lalle ɗaya ce daga cikin mahanga mai ƙarfin gaske domin idan aka bar mutane suna kisa ba a hukunta wanda yi kisa to za a samu yan bindiga daɗi a cikin gari kun yi shiru shi kuma sai na aliyu yana ganin a samu tsayayyar gwamnati tukunna sai ta ɗauki nauyin aikin kun yi shiru to ashe yanzu kun yarda da magana da na faɗa kenan cewar man manshi'insa kowannen su yana da dalilai masu ƙarfin gaske na cewar ijtihadi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa kuma aqidar ahlus sunna ce ake bayyana ake bude babi na falala na sayyidina muawiya mai zaman kanshi domin ijtihadin da yayi duk wanda ijtihadi yana da lada nawa biyu in yayi daidai in kuma bai daidai ba yana da lada daya kun gane wannan da kyau ko sannan kuma sai na muawiya yana cikin waɗanda yake sakatarori ne na wahayi na alkur'ani mai girma saboda ka in ma ka kallaci wannan kuma sai ka kallaci ɗaya bangaren ai mutum tare yake bai cika goma ba domin ka ce shi ya cika goma to shi kuma manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallama eh yawwa shi sa kai eh, ba hausa yake ce mutum tare yake bai cika goma ba na'am mana yake cewa falaisa li ahadin rukhsatun fi shay amma waɗannan al'amurra baki ɗayansu al'amarin su ya zo ƙarshe a ƙarƙashin jagorancin alhassan ibn ali ɗan sayyidina aliyu da ya janye domin ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce inna bani haza sayyidu lalle dan nan nawa shugaba ne kuma da sannu ubangiji Allah madaukakin sarki zai daidaita tsakanin manya-manyan tawaga guda biyu masu karfin gaske ta sanadiyarsa kaga wannan jumla da Annabi ya faɗa ya ce tawaga guda biyu bai kafartar da kowace ba kun shiru da ta Muawiya da ta Ali bin Abi Talib bai kafartar da kowace ba kuma sai na abin nan Al-Hasan ta hannunsa ne ya janye wa Muawiya shi kenan sai al'umma ta zama dahir to ashe kenan inda abinda inda shi'a suna bin sayyidina Hassan da gaske ne to da ko sun yarda da ma'auya kun yi shiru domin a ƙida su shugabanninsu ba sa laifi ma'asumai ne a shekaga yanzu abin da yake nan ba laifi ba ne kun yi shiru in kuma laifi ne to ashe ba ma'asumai ba ne canka ta kare kenan Allah ta ya sauwake. biyu ya ce hisa ba ka jin suna ambatan shi shi yasa gaba dai a imma guda goma sha biyun wai da suka ce suna da su na farko shine sai na aliyu kaga ba manzan Allah ne na farko ba kaga tun daga nan ma an bauɗe ma al'amarin kenan na biyu kuma shine alhassan na uku shine alhussein a cikin goma sha biyu saurana tara ɗin duka daga tsatsin sai na aka ce sun fito me yasa shi sai na hassan din babu ɗan shi da ya zama ko ba shi da ɗan ne kun shiru eh me yasa ba a ware ranar mutuwar sai na ba kashe shi akai ba ba shine imam na farko ba me yasa ba a ware ranar kisan su ta zama ranar bakin ciki ba a billah sai aka ware ranar kashe sai na husaini aga akwai tambayi wanda yake duk jahilai ne kawai ake musu ma ɗimu maɗin ma ake jin su kawai suke tafiya to amma ai da su suka kashe shi ai Allah ta'ala ya sauke mala yake cewa falaysa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahadasa babu wata dama babu wani sassauci babu wani rangwame ga kowanne mutum dangane da wani abu da ya kirkiro shi mimma lam yakun alai ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda sahabban manzon sallam ba su kasance a kan shi ba shi ya zo ya kirkiro daga baya babu wani sassauci da za a yi mishi a ce cewa yana da kyakkyawan niyya ne yana kyakkyawan niyya ba wani kyakkyawan niyya kafin ya kyakkyawan niyya kiristoci sun yi kyakkyawan niyya sun kirkiro ruhubaniyanci wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga ridwanallah ruhubaniyanci su suka kirkire shi ban mu dora musu ruhubaniyanci ba abin da muka dora musu shine su yi iftigha ridwanillah su yi abin da Allah zai yarda da su shi muka ɗora musu ko kuma abin da ya sa suka yi ruhubaniyanci shine iftigha la dan neman yarda Allah kyakkyawan niyya ce ko ba niyya bace to amma yayi daidai da da musulunci bai yi daidai ba sai Allah ta'ala bai karba ba fa ma ra'aha haqqa ri'ayatiha haka da man bidi'a take duk wanda ya kirkiri bidi'a ba zai iya dawoma akan ta ba man nam uh, falisa li hadi rukhsatun fi shay'in ahdathu mimma lam yakun ali ashabu rasul sallam aw yakuna rajulun yad'u ila shay'in ko kuma mutum ya kasance yad'u ila shay'in yana kiran al'umma zuwa ga wani abin da yake ahdathahu man qablahu waɗanda suka rigaye shi suka kirkire shi min ahlil bid'i na yan bid'a su suka kirkira abin suka kwanci suka kyankyasarsa shi kuma ya zo ya ɗauka ya tafi in an mai magana ya ce to ai ba shi yayi ba wannan duk ba hanzari bane fa huwa kaman ahdathahu shi din da ya dauki tallan shi yake yayata shi daidai yake da wanda ya dora mai tallan ina fata mun gane bambanci abu na farko ko dai mutum ya kirkiri bidiyar da kanshi wannan babu wani hanzari a kan shi abu na biyu ko kuma wani ya kirkiri bidiyar shi ya zo ya dauka yana ya daidaita ta wannan babu wani hanzari a kan shi duk babu wani wanda ke kan daidai babu wani wanda zai bada wata hujja fa man za'ama anna zalika fa man za'ama zalika duk wanda ya faɗi haka duk wanda iriya haka au kala bihi ko ya faɗi wannan maganar faqad radda sunna hakika ya yi watsi da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khalafa al-haqq wal jama'a ya saba ma al-haqq me al-haqq ma jaa min indillahi azza wa jalla ba mun faɗe shi dazu ba wal jama'a me al-jama'a majtama alai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umara wa uthman wa haƙi ina nake ne wa bahal bid'a ya halattar da bid'a ya zama al-ibahiyya akwai waɗanda ke su yan al ne shi yasa malam ya faɗa a can baya yace wal mut'ata wa alam annal al mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlala idan aka ce al istihlal shine halattar da komai kokarin halattar da komai akwai wanda ke su yan al ne komai halas ne eh komai halas ne a wurinsu la ya durru zambun ma iman a wurinsu babu wani babu zunubi da zai da yake cutarwa muddin akwai imani man qala la ilaha illallah da khalal janna to mutum kawai je ya dinga aikata bid'a shi ya je ya ci komai ya ci mushe ya ci haram ya tare yara suna sai da gyada ya musu dauki daidai ya shanye ruwan fiwa duk ba ba komai a wurinsu su ne yan al'ibahiyya kenan su waɗannan komai halas ne to kago san wannan bid'ar ta fi kowace ba. domin ta tara samari a ciki to kafin ka fitar da su sai a hankali mana ya ce wa huwa adarru ala hazil ummati min iblis to kan wannan mutumin ya fi iblis barna a ciki wannan mutumin ba ya fi iblis barna domin me da zara an faɗi iblis kowa zai ce la'anahullah shi dama an sa abokin gaba ne to amma wannan aka faɗe shi ya gaji ya ce radiyallahu anhu ko ya ce radiyallahu anhu kun gane bambanci so da shi wannan barna yake ba a san ma yana barna ba kwata kwata asali ma da an faɗi yana ce rari Allahu anhu to wannan tsabagen ma ba a san yana barna ba kenan to ka ko san yafi iblis barna domin iblis da an faɗi sai a ce la'anahu Allah amma shi in an faɗe shi ba haka za a faɗa ba Allah ta'ala ya sauwake wa man arafa ma taraka ashabul bid'i min as-sunnah وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة wa sahibu jama'a wa haƙiƙun an yuttaba'a wa an yu'an wa an yuhfaza wa huwa mimman awsa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malai ce wa man arafa duk wanda ya san ma taraka ashabul bid'a min sunna duk wanda ya san abin da yan bid'a suka bari na sunna kun shiru ai ka san mun fara wancan karatun babu yadda za a kawo bid'a daya sai an dauke sunna sauraka duk wanda ya san adadin abin da yake na sunna ne yan bidiya suka bashi ba sa yin sa wa ma fara fihi da abin da suka rabu da shi na sunna fata masaka bihi shi kuma in riko da wannan abin da su suka bari na sunna suka kama bid'a fa huwa sahibu sunna to wannan mutumin ya zama ma'abucin sunna wa sahibu jama'a ya kasance ma'abocin sahabbai wa haqiqun to fakan ya cancanta an yi ba wannan mutumin a bishi wa an ana ya cancanta a taimaka mushi wa an yuhfaza ya cancanta a bashi kariya a kare shi da baki a rubutu duk wani wanda kaji yana sukan malaman sunna ta kame burki kun fahimci wannan da kyau ko duk wanda isa ma ya ce wa ayyuhu a kiyaye mutuncinsa a kiyaye shi a kiyaye kima shi wa huwa mimman ausa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kan yana daga cikin waɗanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wasicin cewa a kula da su a ba su kariya wa'lam malik ce ka fa sani anna usulul bid'i arba'atu abwabin yatasha'abu min hadhihi al-arba'a 72 hawa ثم يسير كل واحد من من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى إلى 2800 و800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله ما لا يتشي وأعلم ka sani anna usulal bid'i lalle tushen bid'o'i baki ɗayansu tushen su arba'atu abawabi ne ƙofofi hudu ne duk bidiyoyin inda da kaga ana ta da ta da da ta yanzu in ka koma can baya a matsayinka na ɗalibin ilimi za ga mabubuga su maɓuɓɓuga no ce hudu to yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi tsayawa za ka yi waɗancan hudun wannan hukunci magabata suka yi musu ka gane wannan sai ka ga yanzu wannan bidi'a ta yanzu da ake magana a kanta a wannan aji take daga cikin waɗancan ajujuwa hudu shi nan kawai haka wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi sosai da sosai waɗancan bidiyoyi guda hudu wanda ke su ne tushen bidiyoyi ta farko ita ce shi'a ku rubuta ta biyu ita ce ƙadariya ta uku ita ce alkhawarij ta hudu ita ce almurji'a nawa kenan hudu waɗannan su ne tushen bidiya da hanzansu shi'a ƙadariya khawarij murji'a waɗannan su ne tushen ɓarna su ne tushen rabuwar kawunan al'umma ya ta sha abu min hazihil arba'a yana karkasuwa daga waɗannan hudu kun gano wannan da kyau daga waɗannan hudu waɗannan hudu sun yi rassa sun haifar da rassa isinani wa saba'una hawan rassa saba'in da biyu rassa saba'in da biyu daga waɗancan rassa nawa hudu daga na aka samu rassa saba'in da biyu na ma'ayyana salam ya ce mana wani al'umma za ta kasu kashe nawa saba'in da uku kaga wancan saba'in da biyun su ne finnar kenan to waɗancan saba'in da biyun sun fito ne daga waɗannan guda hudu sannan kuma waɗancan saba'in da biyu sannan mana ya ce sun mai yasiru kullu wahidin minal bida'i sannan kowace ɗaya kowane reshe ɗaya daga cikin waɗannan rasa na bid'a za ta dinga yin haifar da waɗansu ransa shine ya ta sha'abu su ma za su dinga zama suna fidda rassa hatta tasira kulluha ila alfaini har in kai lissafi duka ka zama kana da lissafin 2,800 shine hatta tasira kulluha ila alfaini wa samani mi'a har sai an samu 2,800 kun yi shiru an ga ɗauki shi'a za ga sun karkasu manya-manyan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin shi'a za ka gansu sannan waɗannan ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin shi'a kowace ka bita ita ma za ka je ka samu ita ma ta karkasu kowace haka za ka dinga gani hakan nan ƙadariya ku kiyaye alƙadariya ba alƙadiriya ba ku bambance sosai alƙadariyatu majusu hadhihi al'umma kenan alƙadariyatu ba alƙadiriya ba alƙadiriya reshe ce ba tushe ba ce wannan duk suna aji guda ne rasan sufaye ne kun bayanci wannan da ke ko dan idan aka ce sufanci shi ma reshe ne da ya haifar da waɗansu rassan kun yi shiru a ƙarƙashin rassa na sufanci ɗari nawa ake da su su da kansu ce ɗari da goma sha uku wai suna so wasu ce adadin mutanen badar a 'yan badar babu wani ɗan ɗari a cikinsu to ya ce musu kaulan wahidin ma cewar sahabban badar ma 313 a ce za a sauke ƙorani 313 za a karanta la haula wala quwwata 313 ai kaga ya ke samu ko daliban ilimi ya ke samu a fada a sun sun san kasuwa su ba ta ci borin daliban ilimi ai za su ce kai kana da dalili ko akan wannan adadin da ka bayar kullu ha dalala ma ne ce baki ɗaya su ɓata ce duk dubu biyu ɗin nan da ɗari takwas duk batatu ne wa kullu hafin nari illa wahida wa huwa man amana bima fi hadha shine duk wanda ya imani da abin da ke cikin wannan littafi na sharh sunna wa taqadahu ya kudirce shi a kokon zuciyarsa min ghairi ribatin fi qalbihi ba tare da ya samu wani kaikayin zuci ba wala shuku ko wadansu shakku fa huwa sahibu sunna to wannan kan ya zama ma'abucin sunna wa huwa naji insha Allah shine ko wanda zai tsira in Allah ya ga dama da izinin Allah to yanzu wannan yaban litta yaban kai shi yake yi ko kuwa kun yi shiru dan ya ce wa huwa man amana bima fi hadal kitab shine duk wanda ya yadda da abin da ke cikin wannan littafi a'a ai abin da ke cikin littafin zaka kalla ya saba mu qur'ani da hadisi bai saba ba shine abin da yake nufi wa'lam annan nasallamu waqafu inda muhdathatil umuri ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة نعم نعم إيه آه هذا الكتاب آه كيكو إشارة نيجو أن اللي تفهم نمجي كرنتها wannan wa huwa man amana bima fi hadha alkitab ay al-asl shine wannan littafin da sharh sunna shine al-asl kun gane ko eh eh wal me me sharhi kenan nan wannan magana da na faɗa malam fauzan ya yi bayanin ta a wannan sharhin da yi mushi ko a wannan gaba da dai wasu gaba da ke wannan maganar yake cewa yana nufin ba wai tsarkake littafinsa bane a'a yana nuna cewar abin da ke ciki bai saba mu qur'ani da hadisi bane wa alam yace ka sani annan nasa lam waqafu inda muhadasati inda muhadasatil umur yace ka sani inda mutane sun tsaya akan al'amuran da suke bid'a ba su afka musu ba kun gane maganar yace lawwaqafu annan nasa lawwaqafu inda sun tsaya inda muhdasatul umur a inda aka kirkiri bid'a sun tsaya ba su afka ma bid'an ba sun takaito a me kenan yanzu a sunna wala me jawazu ha bi shay'in ba su tsallake sunna ba sun kai ga bid'a sun tsaya cik inda aka tsayar da su wala mi wallidu kalaman ba su kirkiri wani ilimin mantiki ba ko ilimin falsafanci ba mimma lam fiye a atharu min an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba su kirkiri wani ilimi da babu wani hadisi daga wurin manzo sallam da ya goyi bayan shi ba wala an ashabihi da ba su kirkiri abin da yake babu wata wani magana na maganganun sahabbai ba lam kun bidi'a ga jawabu lau da ba samu bidi'a ba inda mutane ba su yi bidi'a ba da ba samu bidi'a ba <laughs> inda mutane ba su yi bidi'a ba da ba samu bidi'a ba tunda ya jinkirtar da jawabu laudin ya ce lawwakafu inda muhdathatul umur inda sun tsaya ba su fada ba ba su ketare ba da kowane irin abu ba su kirkiri man ilimin mandiki ba ba su kirkiri komai ba ba su tofa albarkacin bakinsu ba har ma in yana da albarka din kan komai lamta kun bid'a da ba san bid'a ba kaga da sun huta sun hutar واعلم أنه ليس بين الأبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي واعلم دون قوامي على بركة كسني أنه يدى الأمر يكي ليس بين الأبد wa baina an yakuna mu'minan babu cewar tsakanin bawa da cewar ya zama mummuni ma'ana tsakanin mutum da imani babu wani matsayi a tsakiya na hata ya shira kafiran har ya zama kafiri babu wannan matsayin kun gane yaran Allah ya taimako ne aqidar sunna mutum ya fahimta shi yasa bai gane yaran ba aqida ta asha'ira awwalu ma yajibu alal mukallafi shine ashakku farkon abin da ya zama wajibi shine yayi shakka akwai Allah ko babu Allah to daga nan sai ya tunani lalle kan saman nan da aka kallace ta da taurarin nan da suke tarwatsa a sama da tafiyar rana da wata lalle akwai wanda isu wanda isu nan shine Allah to sannan mutum sai ya imani da Allah kun gane yaren yanzu eh shi yasa ya ce wannan aƙidar ya ruguje ita ya doka ya ce wa alam anna bainal abdi wa bain an yakuna mu'minan ya yasira kafiran a to yanzu cewar sai yi shakka ya zama kafiri ko bai zama kafiri ba ya zama kafiri kisa ga kisa kalurar ta'abir din da malamai suke shi zai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi awwal wajibin alal abidi ma'rifatul rahmani bit tauhidi idh huwa min kulli awamiri a'zamu wa huwa nau'ani kun gane wannan da kyau ko shine farkon wajibi isa wani awwaliya din tana da kyau mutum ya dinga fahimta ta yasa malam yayi magana ta anan a fakaice yace wa alam annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran har sai ya zama kafiri tunda in dai aka ce wai mutum ba zai imani ba har sai ya yi shakka tukunna ita zai fara yi in yi shakka ne daga nan kuma sai ya nema abin da zai gusan mai da shakkun su ne ya kallaci halittun Allah sannan kuma sai ya yadda akwai Allah ai kaga yanzu akwai wata manzila kenan kafin imani wanda yake wannan manzila ce kuma kufuriya ana fata mun gane yaren yanzu shi tsawon ga malam yake ta rusan mun diki kaga sai da ake wasu su dabaru a ciki me cewar sai mutum ya yi shakka a ciki wannan shakka mutum zai yi wala kada ba afna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajta ibu taghut Allah ta'ala ya sauke illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah sai dai in mutum yayi jayayya yayi musun abin da Allah ta'ala ya saukar to yanzu malam a takaicen takaitawa zai lissafa mana usulul nawaqidul islam abubuwan da suke warware musulunci suna da yawa yamma na duk lokacin da ka ji an yi maganar musulunci ai da an yi abin an gama batun alwala sai a biyo shi da me abin da ke warware alwala kun yi shiru sai a biyo shi da waƙi wudu'i dan kai alwala fa to fa ka san ga abin da ke warware alwala kuma wannan yana da kima sosai da sosai kullum in kai magana kan imani to kuma yana da kyau ka san abin da ke warware imani tun kai ka san dai ga zufa ga ruwan alwala a jikin mutum amma sai ce maka wala alwala ta ce ta kare zai je ime zai je sallah ashe kenan zai iya nuna cewa gawa ne da alamun imani a tare da shi a zahiri alhalin kuma ba ba ne na Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi a kusan an nuna kenan akwai wanda zai ridda Allah ta'ala ya sauwace to in ka kallaci abubuwan da ke warware imani al'amura ne guda hudu a dunkule akwai alƙauliya akwai alƙauli kenan abin da yake magana tana warware imani abu na biyu akwai alfi'il aiki yana warware imani abu na uku akwai al'itiqad ƙudurin zuci akwai abin da zai mutum zai kudirce a zuciya shi ya warware mai musulunci abu na hudu shine ashakku duk abin da zai jaza wa mutum shakku zai sa mai warware mai musulunci to an ka kallace na waƙidul iman kama daga waɗanda muhammad bin abdullahi ya rubuta na waƙidul islam guda nawa guda goma wannan haddace su ake bukatar mutum ya yi a kwarai kuwa ai dole mutum ya haddace su don duk abin da zai yi don ka haddace su ne za su taimaka maka cewar fa kar mutum ya je yi abin da zai warware mai musuluncinsa malin ce illa an yi da shay'an mimma mimma anzalahu sai dai in ya yi jayar abin da Allah ta'ala ya saukar kaga wannan abu ne da ya shafi qaul eh zi da fi kalamin la ko ya ƙara a maganar Allah Allah ta'ala ce thumma mastawa alal arshi sai suka ce ai istawa din nan istaula istawa din nan ai ma'anarta istaula wai ce musu haka kuma sai dai su shiga fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum domin abin da aka ce da su su ce shine fu mastawa alal arshi su kuma suka suka ce istawla aw yanqusa ko ya rage daga abin da Allah ta'ala ya saukar kaga cin ko ya kara nan ko ya rage aw yunkira shay'an mimma qala Allahu azza wa jalla ko ya yi inkarin wani abu daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya saukar na hukunci ne ko na imani ne ita shi bai da yana ganin wannan abun ƙauyenci ne wasu al'umma ce da aka yi su shekara dubu da wani abu suka wuce amma yanzu an samu ci gaba waɗannan abubuwan ba su dace da zamanin yanzu ba to ga wannan fara'ina kenan sun zama fir'aunoni kenan aw shay'an mimma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi magana akan shi ya zo ijaye shi waɗannan abubuwa ne da ke sawa mutum ya fice daga musulunci Allah ta'ala ya sauke saboda haka yace fattaqillaha rahimakallah wanzur li nafsika wa iyyaka wal ghuluwa fi dini fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay malam yace fattaqillaha ka ji tsoron Allah rahimakallah Allah ya maka rahama Allah ya maka gamdakatar Allah ya dora ka akan tabarkin daidai wanzur li nafsika ka tsaya ka kallaci kanka ashe yanzu ba wani zaka kalla ba saboda karka ji an ce an yi karatu ka ce yau da suwa na ake da kai ake dan malam yanzu ya ce wanzur li nafsika tsaya kallaci kanka kun yi shiru a idan ma haka karatu yake tsamin ga kai hanya ce faɗi yaro faɗi babba sai ka ji kamar da suwa kar kar a taɓa yin karatu ka je da suwa na ake kullum yi fata ka ji da kai ake dan ka gyaru kawai dan suwa na fa Allah ba zai tambaye ka su ba ranar alkiyama kanka za a tambaye ka saboda ka yace zur li nafsika tsaya kallaci kanka wa iyyaka wal huluwa fi dini ka hejinka a hirdanka ka kauce ma huluwi wuce gona da iri shishigi a addini fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay domin shishigi a addini ba komai bane baya kan tafarkin daidai ko kusa da tafarkin daidai bai yi ba kuma mun faɗi nau'ukan shishigi a addini daga ciki akwai ƙari daga ciki akwai ragewa daga ciki akwai faɗan abin da babu dalili duk waɗannan al'amura ne na shishigi akan addini wani ne wai yana karatu a wata babban makaranta kun gane ko sai aka ba shi lacca wai zai yi lacca akan quranic and science sai zo yake tambayar malamashi ta ba shi waɗansu ayoyi da za su taimaka mashi akan wannan lacca da zai bayar malama shi sai ta ce kaiwa ne sai za ka iya wannan abun sai yake ce mata ta san matsayin shi ko a wurinsu a dunkule kenan abin da suka bada ai su sun ga zai cancanci wannan ne suka bashi to ga wannan motar direban ta makafi ne kenan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka dole ne mutum ya abin nan wai da zarar an ga mutum yana kokarin karatu addini sai a ce mai ustaz shi kuma sai eh, sa wannan abun aka sai zama shine mai musu fatawa shi ne mai basu kaza shi ne mai karantar da su shi ne mai musu kaza shi ne mai musu kaza alhalin ba inda ya je karatu wallahi wannan hatsari ne wannan hatsari ne kuma wannan ne waɗannan al'amuran su suke haifar da caji A ai ana kallo musulmi suna kallo za a yi musulunci abu kaza ana kallo ba a yi magana ba za a ba da caji ya faɗi a kan yanzu ai magana ce ta dalili wani solution za a bi ba shi da hadisi ba shi da aya sai dai zafin kai kawai wannan kuma ba addini ba ne zafin kai kwata-kwata ba addini kwata-kwata ba cikin addini ina ba ta mun ci wannan da kyau ka zo ka ba mutane caji wannan kwata-kwata ba addini ba ne su akan tafarki na daidai shine kawai ranar da ka ba su caji ka zo ka gano daidai fa ba za ka iya sauke su ba wallahi da ba za ka iya sauke su ba za su ce suna fahimtar malam fa ya zama dan bid'a a ai fatakin farko ne ai ko ba ka za faɗa ba caji ba shi da kyau hisa mana yake tsananta mana kan guluwi gulu gulu wannan fashi ya ja kirista suka ce Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki saboda me sun ga annabi isa alaihi salatu wassalam yana raye da matace sun manta ya ce bi izinillah wai wannan tunda aiki ne na Allah ya zama Allah a billah saboda haka tunda yi abin da kawai sai suka huluwi suka zama da shi Allah haka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske yi zamanin ya daga mana aya a nan ya ce wallahi mutum kowa ya ta kanshi kowa ya duba al'amarinsa lahar rahimakallah wan zurli nafsika wa iyaka wani ghuluw duk laccar da za a baka muddin kasan baka da kace baka sani ba a fasa mana ka ce baka sani ba a fasa mana kuma ka gane ko mutane a wani karatu inda za su fahimce shi an ka lura gaggawar da ake yi wurin limanci a sallar azahar da la'asar ba a yin shi a sallar magariba da nisha saboda mi eh saboda azahar da la'asar sirran ne amma magariba da nisha. a bayyana ne sai ga ana tura wani wani na a'a wani kai zaka wuce wani kai zaka wuce sai ai tayi amma azhar da la'asar sai kawai ga mutum yayi wuce ya ce a istau Allah kuwa in gane ko in aka yi rahin sa'a sallan magariba yi muku raka biyu ya sallama in kuka ce subhanallah ya ce qas qasur ba <laughs> ce qasur <laughs> wallahi tallahi wallahi sai an yi hatara kaga tun maganin kada a cigar da a fara wallahi ka ce baka sani ba kuma da matsayin ba da laccoci a ce kullum za a ba da lacca kwana kusa arba'un hadis kun yi shiru kwana kusa arba'un hadis program ku na sati biyu a karanta hadisi biyu kowanne sati a iya lakkana musu hadisin su iya karanta shi su san ma'anar shi sai ga sannu a hankali shekara biyu shekara uku shekara hudu ya shigo makaranta ya haddace arba'una hadis ya haddace hadisai hamsin cikin mudatul ahkam ya san fasara usulul salasa zai iya yi ma wani ya san fasara arba'un abin nan akhdari rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi kaga daman shi ba malami bane wannan za su sa shi ya karatun da ya cire maka hijayilci tunda dama shi ba malinta yake karantawa ba ta sai ga mutum yana jan baki bakin na jan shi yana kaza yana kaza malam halin da ake ciki gaskiya caji da gaggawa a karatu sun haifin mana da matsaloli masu tarin yawa wallahi sun haifin mana da matsaloli masu tarin yawa matsalolin da suka kai za ka ga cewar shugabanni a tafiya wacce ake da suna addini ka ce su yi maka bayanin a dunkule mai arba'una hadis ya kunsa sai ga abin zai baka wahala a dunkul ba ba ya karanta maka hadisai arba'in da biyu ba na ciki a'a a takaicen takaitawa arba'un hadis na imamun nawawi mai ya kunsa jumlatan wahida a matsayin shi na jagora tafiya yana shugabanta wata tawaga da sunan addini wallahi sai abin ya nemi ya bada wahala to kuma wannan yana cikin abubuwan da suka kawo ma awa matsala kun yi shiru Allah ta'ala ya sauwaki imam al-barbahari ya sauke wajibin da ke kan shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wai